يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta abauta masa ubangiji ta'ala muna gode maka muna ƙara jaddada godiya gare ka ya Allah da ka raya mu muka kawo wannan shekara ta 1441 shekarar musulunci wanda Allah madaukaki ya sa ga mu muna raye a cikin watan Ramadana talala ce da Allah subhanahu ta'ala ya mana kamar yadda ya saba mana a baya ya mana shekaru masu yawan gaske bana ma Allah madaukaki cikin lutsufinsa cikin baiwarsa cikin karramawarsa gare mu ya raya mu har ya azurta mu da shiga cikin wannan wata mai albarka wata ramadana wajibi ne yan uwa musulmai mu taya juna murna mu yi farin ciki da zuwan wannan wata mai albarka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yake albishir wa sahabbai al-imam an-nasa'i ya fitar da hadisi daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan wata ramadana yazo yakan ce atakum ramadan شهر مبارك أمر الله أمركم الله سبحانه وتعالى بصيامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكن شيء ya zo muku wata mai albarka Allah madaukaki ya umarce ku da azumtansa annabi sallallahu yana faɗan irin alkhairin da ke cikin wannan cikin watan domin sahabbai su yi farin ciki da zuwan watan yana cewa wata ne da tuftahu fihi abwabus sama wata ne da ake buɗe kofofin sama a cikin hadisan al Bukhari shi ma daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallama ce, tuftahu fihi abwabul janna a cikin wata Ramadana ne ake buɗe kofofin aljanna gula tughlaqu fihi abwabul jahim sannan a rufe kofofin wuta wato tusaffadu fihi zato shayati manya manyan shaidanun nan da suke kangarar da mutane suke kautar da su ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala a kama su a ɗaɗɗaure su annabi sallallahu alaihi wasallama yace fihi lillahi lailatun khairun min alf shahr man hurima khairuha faqad hurim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a cikin watan ramadana ne ake da wani dare guda daya daren yana da girma yana da daraja domin Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wato girman wata girman ranar ko girman daren cewa daidai yake da watanni guda dubu annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda aka haramta masa alkhairin da ke cikin wannan wata ko wanda aka haramta masa alkhairin da ke cikin wannan dare annabi Allah sallallahu alaihi wasallama yace dare an hana an hana masa alheri mai yawan gaske wannan yasa ayan wana wajibi ne ga dukkan musulmi da Allah madaukake masa baiwa ya samu kansa cikin waɗanda suka rayu suka samu watan Ramadana ya gode wa Allah madaukake ya ci kirari wa Allah subhanahu wataala ya yabi Allah madaukaki akan baiwar da ya masa ya gode masa ta hanyar ribatan alherin da ke cikin wannan wata nau'ukan ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar ko kuma ya aikata a cikin watan mu dage yan uwana mu ribaci wannan wata yan uwana wannan shekara ta zo mana da wata jarrabawa ta musamman domin a daidai wannan lokaci da muke magana daya ga watan ramadana shekara ta 1441 shekarar hidar musulunci wanda shi ne yake 24 ga watan 4 shekara ta 2000 wato da 20 daidai a wannan shekara ne Allah maɗaukake jarabu duniya da annoba da ta zama fitina ƙasashen da annobar ta zama musu annoba suka shiga cikin fitina haka ma ƙasashen da annobar ba ta zama musu annoba ba ta zama musu fitina idan dama annoba jarrabawa ce da Allah maɗaukaki ki kawo al'umma kamar yadda al'imam al-bukhari ya fitar da hadisin na aisha Allah ƙara mata yadda ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da adda'un adda'un wata nau'i ce ta annoba keɓantacciya da take samun mutane sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mata ita wannan adda'un ita wannan nau'i ta na annoba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce azaban ya yab'athuhu Allah ala man sha. azaba ce Allah madaukake yake aikowa akan waɗanda ya ga dama faja'alahu rahmatan lil mu'minina kuma Allah maɗaukaki ya sanya ita wannan annoba rahama ce tausayi ne da jin kai ga masu imani inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisi yana nuna cewa wato ita kanta annoba azaba ce da Allah maɗaukake ke akota mutane idan mutane sun fusata Allah maɗaukake. idan mutane kullum suna sabawa Allah maɗaukaki sai Allah maɗaukaki jarrabe su da azabar annoba ta rinka lahanta su ta rinka kashe su ta rinka raunana su su shiga cikin wani hali amma kuma rahama ce ta wani bangare guda ga masu imani shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin sai ce ita wannan annobar la yaqa'u fi baladin ba ta afkuwa a cikin wani gari ya zama na cewa bawa daga cikin bayan Allah ya zauna a garinsa bai gudu saboda jin wannan annobar ta abu a wannan gari ba ya zauna a wannan garin yana mai neman lada abun Allah yana mai haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan irin bawan za a rubuta masa ladan shahidi kenan yana nuna wato ita annoba idan ta zo azaba ce amma takan nama rahama ga masu imani ta yadda shi mai imani idan ya jure ya yi haƙuri ya fassara wannan annobar da hakikanin fassara ta ya ɗauke ta jarrabawa ce daga Allah wa na bulukun bisharri wa alkhairi fitina Allah maɗaukake ce za mu jarrabe ku da alheri za mu jarrabe ku da sharri kuma duka fitina ce jarrabawa ce bawa ya ɗauka cewa lallai wata jarrabawa ce ta musamman daga Allah maɗaukaki. to mataki na farko kenan da zai zama cewa ya ta zama masa rahama domin zai ƙara kusanci zuwa ga Allah maɗaukaki duk lokacin da ya ƙara jaddada imaninsa da cewa wannan abun Allah maɗaukaki ne jarrume su da shi sannan kuma mumini kullum zai jaddada imaninsa da kaddara ya sani cewa babu wani abin da zai same shi sai abin da zai rubuta masa shi yasa ba zai zama cikin firgici ba ba zai zama cikin tashin hankali ba ba zai rika kama kame ya kasa koma zuwa ga Allah maɗaukaki ba saboda ya sani ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allah yasir ya sani babu wata musiba da za ta faru a bayan ƙasa ko kuma a ƙashin kanku ku 'yan adam musibar ta afku muku ba za ta faru ba sai da izinin Allah sai Allah maɗaukaki ya ga dama fashe Allah maɗaukaki ya rubuta ta tuntuni tun kafin annobar ta faru tun kafin musibar ta afku dama Allah maɗaukaki ya riga ya rubuta kuma inna zalika Allah yasi ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata musiba da za ta samu ta faru ta afku a cikin mutane illa bi iznillah sai da iznin Allah al iznil kauni sai Allah madaukaki ya ga dama sai da ganin damar Allah subhanahu wataala duk abin da ku Allah madaukaki afkar to akwai hikima a ciki alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba amma duk abin da kaga Allah madaukaki ya akwai hikima a ciki kenan annoba a mahangar musulunci idan ta afku yan uwana azaba ce amma ta kan zama rahama ga masu imani takan zama ƙarin imani ga mai imani bal takan zama sababin imanin marasa imani ba domin idan mun duba wannan annobar yanzu da ake ta magana ta a duniya wannan coronavirus da ake magana za ka ga cewa wasu virus ne wanda ido ba ya iya ganin saboda kankanta su amma sun firgita duniya gaba daya gabar da yamma kudu da arewa wata runduna ce daga cikin rundunar Allah maɗaukaki wadda ko ganinta da ido ba a iya yi wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san rundunar Allah sai shi ka duba yadda ta gigi ta duniya gaba daya ilimin duniya ya kare a kanta kasaccen tana bincike waccan kasar tana bincike waccan kasar tana bincike ana kashe makudan daloli wai duk saboda a gano rigakafin wannan ciwon duk saboda a gano maganin wannan ciwon amma har zuwa yanzu ba a samu zuwa ga yaƙini ba har yanzu ba a je zuwa ga tabbataccen abin da za a ce wannan shine maganin annobar ba wannan ya isa ya sa marar imani ma ya imani ya gane cewa in Allah maɗaukaki rundunarsa wadda take saboda kankantanta ba a iya ganin ta da ido zai iya sa ta tai irin wannan aiki yaya kake tsammani dangane manya-manyan rundunoninsa da Allah maɗaukaki yake da su to kaga yana daga cikin abin da ke sa wato mutum ya imani shi yasa daga cikin azrus wal ibar daga cikin darusa da abun lura da ake ɗauka a cikin irin wannan musiba ta faru akwai wannan gane girman Allah maɗaukaki to kaga ta wannan bangare ma shi ma mai imani zai zama za ta zama rahama gari shi karin kusaci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala annoba ba sabon abu bane a musulunci ya yi ta faruwa lokaci bayan lokaci ta yi ta faruwa tun a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin inda ba ta faruwa da na na isa ba ta zo tana tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da nau'in annobar a taun ba amma da yake annobar dama tana faruwa tuntuni dama tana faruwa a duniya ta yi ta faruwa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama littattafan tarihin musulunci cike suke da bayani akan nau'ukan annoba da suka faru a duniyar musulmai shahararriyar annoban nan da ta faru a lokacin Umar ɗan Khattab رضي الله تعالى عنه ولدك شهربية ربوتت شيئة لتفن تاريخي لاؤون عمواص كو عمواص وسبع لما يسمى دفته العين أكي كما عم عمواص دفته المفق وفته الميم عمواص وسكو مستي عمواص وسكو عمواص الضغط الصحيح أنا شوى عمواص مي wato inganci ma fi daddin da yafi inganci cikin manganun malamai shine bi fatil aini bi kasril aini wa fatil mim sai ce da'una wata alƙarya ce a yankin sham a wancan lokaci in an ce sham a wancan lokaci wato ƙasashe ne masu yawa a yanzu irin su syria su lebanon su philistine duka suna daga cikin ƙasashen da ake ce musu sham a wancan lokaci wata alƙarya ce aka fara samun wannan ciwon a garin sai aka sanyawa ciwon wannan sunan kamar yadda yadda ake ce covid-19 coronavirus disease 2019 wato sai aka jingina ciwon zuwa ga shekarar da abin ya faru haka kuma aka jingina wancan ciwon zuwa ga alƙaryar da aka fara samun wannan ciwon a wancan lokaci kaga an ka duba tarihin musulunci za ka ga annoba ce wadda lokacin ta zama gagarau ta na al'umma a lokacin umar ɗan khattab radiyallahu ta'ala abu ubaida ibn jarra jagorar rundunar da sayyidina umar radiyallahu ta'ala ya tura zuwa yankin sham ya tafi da mutane akalla mutum dubu talatin da shida amma cikin mutum dubu talatin da shidan nan mutum dubu shida ne kawai suka saura amma dubu talatin din gaba ɗaya sai da suka ta zama wato suka zama bahiyya suka zama layyar wannan annobar malamai a sun faɗi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa da a wannan annobar bayan abu ubaida ibn jarra irin su ma'az ibn jabal irin su suhail ibn amr sahabban manzon Allah da yawa irin su yazid ibn abi sufyan duk sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda a cikin wannan annobar aka rasa su to za mu ga kenan ashe mu musulmai idan wannan abun ya faru ba wani abu ne wanda yake sabo ba mu da shi muna sanar da shi addinin musulunci za mu ga addinin musulunci ya yi tanade tanade a fahimtar mu ma rashin riko da karantarwar da addinin musulunci ya yi idan annoba ta faru shi ke afka mutane cikin gigicewa da dimuwa amma tun farko inda aka ɗora abin a cikin mizanin shari'ar addinin musulunci aka gane cewa wannan wani abu ne daga Allah farkon abin da za fara koma zuwa ga Allah tuba zuwa ga Allah neman gafarar Allah madaukaki dabara ba za ta iya fitar da mu ba matukar Allah bai fitar da mu ba domin la haula lana wala quwwata illa billah ba mu da wani karfi ba mu da wata dabara sai daga Allah subhanahu wataala idan ka samu taimakon Allah madaukaki shine kake iya nasara cikin al'amuranka lokacin da ka rasa taimakon Allah maɗaukaki to lokacin kake taɓewa a cikin al'amarinka to kaga da farkon abin da za mu fara yi sai mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mu dukufa wajen addu'o'i da ƙanƙan da kai da tawazu ga Allah mu gyara ayyukanmu mu gyara laifukanmu mu gyara tsakaninmu da ubangijinmu mu gyara tsakaninmu da bayan uwanmu kuma mu yarda cewa duk abin da mu yi duk dabarar da zamu ba za mu fita daga cikin kaddara ba wannan zai sa duniya hankalin ta ya kwanta kowa ya gamsu cewa ba zai tsallake kaddara ba domin inna kullu na kubi biqadar duk wani abu da kake gani yake faruwa Allah maɗaukaki ya riga ya rubuta shi ne ya ƙaddare shi ya sa masa lokacin da zai faru likulli ajalin kitab dan adam in ya gane wannan cewa ba zai fita daga cikin ƙaddarar Allah subhanahu wa ba to wannan zai ba shi nutsuwa zai bi duniyar da halin da ta samu kanta a cikin lumana da hanyoyin fita daga cikin annobar tare da yadda da cewa fa abin da Allah maɗaukaki kaddara ba da a fita kansa ba sannan abu na uku har yanzu sai kuma akwai zuwa ga karantar addinin musulunci yaya musulunci ya tsara idan wannan annoba irin ta faru menene abin da musulunci ya tanadar kaga in ka ɗauki kasashe irin namu galibi tun daga farko harsashin yadda aka yi aka samu wannan ciwon shine zuwa kasashen da aka yi waɗanda suke ɗauke da wannan ciwon aka yi ta tururuwa ana fita ana zuwa ba a ɗauki abin da girma ba wannan sai yasa kuma waɗanda suke ziyartar waɗannan kasashe suke dawa da wannan ciwon wanda da an bi shawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama abinda yace idza sami'tum bihi bi ardi fala tadkhuluha manzo Allah ce in kun ji labarin ta ita annoba yana magana akan adda'un amma nau'i ne na annoba manzo Allah yana magana akan dukkan annoba ce adda'un ce ko ba adda'un ba manzo Allah ya ce idza sami'tum bihi bi ardi idan kun ji annoba ta faru a wata ƙasa falatar kuluha manzo Allah ce kar ku shiga kaga amma aka kauce wa karantar annabi sallallahu alaihi wasallama aka dinga tafiya musulman mu da waɗanda ba musulmai ba suna tafiya ƙasar da suna jin labarin ana wannan annobar kuma suna dawowa da ita وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها فلا تخرجوا فرارا منه manzo Allah ce idan ta faru kuna cikin kasar kada ku fita daga kasar dan gudun wannan annobar manzo Allah yana fita saboda lokacin da zaka fita kana raurawa imaninka da kaddara ne kana ganin in ka fita daga kasar kenan ciwon ba zai same ka ba sannan abu na biyu idan ka fita daga kasar ka tafi wata kasa akwai yiwuwan yanzu kana dauke da wannan ciwon baka sani ba a jikinka bai bayyana ba sai ka dauka sai ka kai wata kasar duk wannan yana daga cikin karantar addinin musulunci da yasa yace idan ana ciwon kada a fita malamai sun tattauna dangane da fita mutumin da zai fita ba tare da a gudun annobar ba shin zaka iya fita saboda wata bukata taka ka fita a garin da ake yin annoba ko baya halatta ka fita wannan wata matsala ce da malamai suke dogon bangano akan fitar da shigan gaba daya abin nufi dai kaucewa karantarwa addinin musulunci sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yana daga cikin ma abin da ya kawo wato annobar ta ci gaba da yaduwa ashe addinin musulunci ya karantar da mu hanyoyin da zamu bi wajen wato idan lokacin da annoba ta faru ko kuma kowace irin musiba ta faru annoba ce ko ba annoba ba dan uwana ita annoba idan ta faru ba dole ba ce ba dole ba ne idan annoba ta faru a wani gari a ce ta game duniya ba dole ne annoba Italy Italy ta zama annoba a Najeriya ba ba dole ce annoba a Amerika ta zama annoba a Najeriya ba bari ka duba a hange irin na misali duniya ne yau ta zama wani abu guda daya globalization da ake cewa ta zama abu guda daya in ba don haka ba da sai a gama annobar a italy mu najeriya ba mu sani ba yanzu yadda wannan annobar take yaduwa a cikin kasar mu da kuma irin tasirin da ake take yi inda ba a jin labarin abin da ke faruwa italy misali ba a ji labarin abin da ya faru a china ba ba a ji labarin abin da ya faru a amerika ba da ba wanda zai ci ana annoba a najeriya saboda in ka kwatanta da labarin da ake annoba da yadda take kashe mutane za ka gane cewa mu dai allah maɗaukaki ya kare mu bata zama annobar a cikin mu ba domin ƙasa irin najeriya mai sama da mutum miliyan ɗari biyu tun da ake magana annobar nan ta shigo yau ana maganan wata biyu da wani abu ana ji daga fara samun samun wannan virus din a jikin mutane amma har yanzu maganar da ake yi mutanen da suka mutu nawa aka ce sun mutu a cikin har yanzu har yanzu maganar mutum ashirin ne ake yi da wani abu tun da ake a cikin wata biyu sannan waɗanda suka kamu har yanzu dukkansu gaba ɗaya ba su kai da takwas ba duka a faɗin a cikin mutane miliyan ɗari biyu da wani abu wanda in ka zo a littafin tarihi ka rubuta misali ka ce wata annoba ta faru a wata shekara a ƙasar najeriya ƙasar tana ɗauke da mutum miliyan 200 da wani abu an samu mutum 200 sun mutu dariya za a yi maka a ce annoba ce amma kana maganin cewa mutum 200 su mutu a cikin mutum miliyan 100 domin a tarihi annoba kala-kala da aka dinga yi a duniya ka ji labarin cewa wata ƙasa a ce kwata-kwata mutanen kasar mutum miliyan goma ne amma da annobar ta zo sai da aka samu mutum miliyan takwas sun mutu a cikin miliyan goma to kaga wannan annoba ce garuma wanda za ka rubuta da tarihi kai a tarihi akwai garuruwan da annobar da ta shigo kawai rufe garin akai saboda kowa ya mutu duka ta cinye kowa to kaga wato ya kamata mu fahimci wannan abun cewa ita annoba in ta faru a wata ƙasa ba lalle ne kuma ta zama annoba a wata ƙasa ba wannan yana da kyau zai taimaka wa shugabanninmu wajen matakan da ya kamata su ɗauka wajen neman gudun taimakon Allah subhanahu ta'ala da kuma neman kariya daga wannan annoba da take ake ake maganar cewa ta annabu ta addabu duniya a wannan yana daga cikin abin da kuma ya kamata mu ja hankalin waɗanda Allah maɗaukake jibinta musu wannan al'amari musamman waɗanda suke da suke ɓangaren lafiya waɗanda Allah maɗaukake sa su ne a ɓangaren lafiya su ne masu faɗa a ji addinin musulunci ya karantar da mu fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamu ku tambayi ma abuta abu in ku ba ku sani ba duk abin da baka sani ba to ka tambayi wanda ya sani sai ya gaya maka ko mun kankantan abu kar kai garaji in ba bangaren ka bane karka magana akai shi yasa ba za mu yi magana akan waya ya kamata a yi wa irin wata kai kamata a dauka ba a wannan bangaren masana harkar lafiya ne su ne ya kamata su suka san wannan virus din da yanda yake tasiri da yanda yake kama mutane da yanda yake addaban mutane da kuma wani hanyoyi za a bi domin ya zama na cewa an kukuta daga wannan wannan virus to nan kuma shine amanar za ta zo wajibi ne su rike amana su ji tsoron Allah domin ana ya ana rade radi da yawa ana cewa da yawa daga cikin manya-manyan da Allah maɗaukaki jikunta musu harkar lafiya a wannan ƙasar tamu da ire-iren su sun mai da harkar wata hanya ce ta neman kuɗi ta hanyar samun abin duniya wajibi ne su ji tsoron Allah subhanahu wataala su sani amana ce Allah zai tambaye su duk abin da aka ce kai ne aka jibinta maka wannan al'amari kai za a tambaya gobe alkiyama a kansa idan har mataki kaza bai kai a shige shi ba amma sai ka ce ya kai a shiga dan kawai ka samu wata biyan bukatar ka sai mutane a cikin wannan halin da suka samu kansu a ciki suka tagayyara suka shiga wahala suka shiga kakani yi to kar ka ji da wai gobe Allah madaukaki zai tambaye ka Sun shugabanni tun da kai sun dogara da kai ne a matsayin kai ne masani a bangaren ka ba su shawari kace ga abin da ya kamata ce ga abin da za ka ci sun sauke nasu amma kai da ka ɗora su akan turbar da ba daidai ba dan neman biyan bukatar kanka to ka sani zaka amsa tambaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah maɗaukaki ya baka to ka sani cewa za a tambaye ka akan sa kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ku an ba ku kiwo za a tambaye ku abin da aka ba ku kiwo kai masanin harkar lafiya da Allah madaukaki ya dora wannan abin a hannunka ka sani wannan mas'uliyya ce da Allah madaukaki zai jarrabe ka zai tambaye ka gobe alkiyama wannan kuma yasa nake kira su kuma ga bangaren malamai su ja bakin su su yi shiru akan cece kuce akan ga abin da ya kamata ai kaza ko bai kamata aika kaza ba shi yasa na bada abin a dunkule cewa su masana lafiya su suka sani me ya kamata ai me bai kamata ai ba duk abin da ba a kai a shiga ba suka sa mutane su tsakaninsu da ubangiji su ne amma kai malami ko mai karantarwa kada ka zo ka ce ai bai dace a shiga kaza ba bai dace ai kaza ba bai dace ai kaza ba ba naka bane ba bangaren ka bane ka bar al'amari zuwa ga masu su idza usnida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk lokacin da aka dauki abu aka jingina shi zuwa gaba ma abujin sa ba ba wanda ya dace da shi ba ba masanin sa ba ba kwararre akan sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce to alamun tashin sannan wannan yana daga cikin abin da ya wajaba mu fahimci cewa ya kamata kowanne lokaci a ce masu mulki da masu shugabanci akwai masana Allah tare da su domin idan an kawo abin da ya zaɓa wa dokar Allah idan an kawo abin da ya ci karo da shari'ar Allah subhanahu ta'ala za su bayyana musu sai ce musu kaza ya halatta a kaza bai halatta a yi ba wani irin yanayi ne idan ya kai a addinance za a iya yin kaza wani irin yanayi ne idan an samu kai ba za a yi kaza ba wannan ya zama na cewa akwai masana Allah subhanahu wataala malamai masu jin tsoron Allah wanda za su ba da shawari kuma tsakaninsu da ubangijinsu wanda manufarsu shine addinin Allah maɗaukaki ya tabbata ya karfafa a bayan ƙasa ba manufarsu shine wata maslaha ta kansu ta wato da ta shafe su ba sannan abu na ƙarshe ina jan hankalin al'umma su yi ƙoƙari a kowane lokaci ko yau ko ba yau ba ko gobe ko jibi su sani Allah maɗaukaki ya wajabta musu biyayya ga shugabanni Allah maɗaukaki ya wajabta musu su yi biyayya wa shugabanni ya ayyuhu alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum Allah ta'ala yake cewa kuma su imani ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku bi jagororin da Allah maɗaukaki ba su jagoranci a kanku da haka nake kira zuwa ga waɗanda Allah maɗaukaki ya sa wannan ƙasa muke cikin ta muke ƙarƙashin shugabancin wasu mutane mai musu biyayya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar wa in ta'ammara alaikum abdun habashi haka manzon Allah sallallahu alaihi yace ku yi biyayya wa shugabannin da Allah madaukaki dora akan ku ko da kuwa bawa ne kaskantacce a wancan lokacin ana ganin cewa bawan da ya fi rashin darajar kuɗi a kasuwa shine ba habashi to sai manzo Allah buga misali da shi ko da a ce irin wannan bawan da kuke ganin sa kaskantacce ba wai dan kaskantacce ne a musulunci a gun Allah ba domin inna akramakum indallahi atqakum mafi girma a gun Allah madaukaki shine wanda ya fitar da dokokin Allah ta yiwu ka samu cewa bawan ba habashan bakin bakar fatar kaskantaccen ka samu cewa ya fi wani mutum da yake ba kure shi ne daga banu hashim daraja a gun Allah to amma abinda manzon Allah yake faɗa na misali ne yake bayarwa to ba su masu sukan addinin musulunci da wannan Na cewa addinin musulunci yana launin fata yana kabilanci ya kaskantar da wata kabila akan mata. a'a manzon Allah na buga misali ne da abin da yake waki ko da ma'ana kaskantaccen mutum ne na zamanin ku da kuke ganin su kaskantacce Allah madaukake dora akan ku to wajibi ne ku yi masu biyayya da wannan nake kira zuwa ga dukkan dokokin da gwamnati ta sa mu ji tsoron Allah madaukake mu hakuri mu bi kada a yi taron sallan tarawihi kada a yi itikafi kada a yi sallan tahajjudi kada a tara mutane wajen tafsiri duk wannan yana daga cikin abin da aka kawo kar ma a yi sallar juma'a duk yana daga cikin abubuwan da aka kawo a rufe kasuwanni sai rana kaza da kaza an hana yan goyin su yi a caɓa a koma keke na keke sai mutum guda biyu duk waɗannan dokoki ne da tsare-tsare wanda ita a nazarin gwamnati tana ganin cewa wannan yana daga cin hanyoyin da za a kubuta ne daga ciwo da haka tana yi saboda al'umma ne kuma wajibi ne akan mu yi hakuri mu wannan abu kar ka ɗauka cewa bin Allah ne kai kuma ka saba ka ce za ka yi tafsiri ka tara mutane kar ka ɗauka bin Allah ne da jara'a da nuna wato izzar musulunci ka ce sai ka zo ka yi tarawih a masallacinka ko sai ka yi tahajjudi a masallacinka ko ka yi sallar juma'a a masallacinka wannan kada ka ɗauka jarumta ne a'a ita fa jarumta shine bin daidai ko an yadda ko ba a yadda ba in habun shine daidai ka bi shine jarumta to amma in ka kauce wa daidai ba a cewa jarumta ne don haka ka bi abin da Allah ya yarda ka bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda wannan shine jarumta ka daure zuciyarka ko da mutane za su aibata ka ce maka matsoraci ne kai baka je sallar juma'a ba baka tara mutane ka yi sallar tarawih a masallacin ka ba baka yi sallar tahajjudi a masallacin ka ba ba ruwanka da wannan jarumtar shine ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, a kowane lokaci ko abin ya maka ko bai maka ba to da wannan nake ƙara kira lalle lalle mu daure mu jure mu yi biyayya domin mu samu lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala kuma al'ummar mu ta zauna lafiya domin al'umma tana zama lafiya ne idan ana samun biyayya zuwa ga jagorori kuma al'umma tana tarwatsewa tana raunana idan an samu wato tawaye wa waɗanda Allah maɗaukaki ɗora musu jagoranci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ka ɗora su a kanmu ya Allah maɗaukaki ka sa su zama masu adalci ya Allah ka sanya imani a cikin zukatansu Allah ka kimsa musu adalci a cikin zuciyarsu ya Allah maɗaukaki ka ɗaura hannayensu akan abin da yake daidai duk abin da zai taimake su ya taimaki al'ummar su ya Allah ka fasu ikon yi dukkan abin da zai cutar da al'umman nan ya Allah da ka kautar da su ya Allah ka kewaye su da mashawarta na gari waɗanda za su nuna musu hanyar daidai domin su bi a da wannan kuma insha Allah ta'ala da wannan 'yar mukaddima za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba yi a cikin wannan wata mai albarka a waccan shekarar mun tsaya a ayata wato ayata shida a cikin suratu hud alaihi salam za mu tashi aya ta bakwai a cikin wannan sura mai albarka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين نعم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نعم الله بجمع دوكك يا شيخ wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda shi Allah ta'ala shine Allah nan wanda ya halitta sammai ya halitta kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida wa kana arshuhu 'ala al-ma ubangiji ta'ala yace ce sa a lokacin da ya halitta sammai da kasai 'ala al-ma yana kan ruwa liyabluwakum ya halitta sama da kasa ne dan ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala ya ga cewa wane ne fi kyautata aiki daga cikinku wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'd al-maut idan kace da su kai ma'aikin Allah innakum mab'uthun ku abin tashi ne min ba'd al-maut bayan mutuwar ku la yaqulanna alladhina kafaru waɗanda suka kafirce wa Allah sai su rinka cewa in hadha illa sihrun mubin wannan ba wani abu bane face sihiri wanda yake bayyananne wala in akharna anhum al-azab Allah ta'ala ya ce idan kuma muka jinkirta musu wannan azabar ila ummatin ma'dudatin zuwa ga wani zamani zuwa ga wasu 'yan kwanaki kidayayyu la yaqulunna sai su rika cewa ma yahbisuhu wai me ya rike azabar me ya hana azabar ta zo ala yawma ya'tihim Allah ta'ala ya ce ka ga ya musu su saurara yau mai tihim lokacin da azabar za ta zo musu laisa masrufan anhum ba abin kautarwa ne gabarinsu ba wa haqa bihi ma bihi ya abin abinda suke izgilanci da shi a lokacin shi zai afka musu ma'ana sakamakon abin da suke izgilanci wa Allah shi ne zai afka musu a kansu. Allah ta'ala a cikin wannan ayar yace huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi ta ayyamin Allah ta'ala shi ne ya halarci sammai kuma ya halarci kasai a cikin kwanaki shida ya ce as-samawat ya kawo su jam'i al kuma ya kawo mufradi kamar yadda alkur'ani ya saba fada a cikin alkur'ani ko wuri dai Allah madaukaki bai kawo al a matsayin jam'i ba ko ina yana kawo shi wato mufradi ne sai a ce a samawat tambai al kuma sai a kawo guda ɗaya. malamai suka ce hikimar saboda ita tambai. su sammai Allah maɗaukaki ya halicce su ne jinsi daban-daban wajen halitta abinda aka halicci sama ta ɗaya daban da abinda aka halicci sama ta biyu abinda aka halicci sama ta biyu daban da abinda aka halicci sama ta uku haka har zuwa sama ta bakwai kowanne sinadarin da Allah maɗaukaki ya halicci kowace sama daban yake da wata don haka shi yasa Allah maɗaukaki kira su sammai saboda ba jinsi ɗaya ne wajen sinadarin halitta ba amma kasa da Allah maɗaukaki ya halicce su su ma ya halicce su ne jinsi ɗaya da kuma sinadari guda ɗaya shi yasa Allah maɗaukaki kawo shi mufardi amma kamar yadda sammai suke bakwai ingantacciyar magana haka kuma kasai ma suke guda bakwai Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ta'ala shine wanda ya halicci sama guda bakwai sannan kuma wa minal ardi mislahunna ya halicci kasai ma kwatankwacin sammai din kenan kaga tunda an ce kamar wato kwatankwacinsu, kenan yadda suke bakwai su ma haka suke bakwai duk da cewa cikin malamai akwai waɗanda suka fassara Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna suka ce fil quwwa ai kasa an halicce ta kamar sammai amma wajen karfi ba wajen adadi ba to amma duk da haka abin da zai goyi bayan wannan maganar saboda fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace Allah madaukaki khalaqa samawati sab'i wal ardina sab manzo Allah sallallahu alaihi sallama yace alhamdulillah fatira samawati wal ardi khaliqis samawati sab'i wal ardina sab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukaki ya halitta sammai guda bakwai sannan kuma yace wal ardina sab da kuma kasima guda bakwai haka ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam au kama qala alaihi salatu wasalam manzon Allah yace kasai guda bakwai kenan wannan yana goyon bayan waɗanda suka fassara wannan ayar da cewa kasai guda bakwai ne kamar yadda Allah madaukaki ya halicci sammai ma guda bakwai a yace ce fi sittati ayyamin Allah ta'ala ya halicci waɗannan sammai da kasai cikin kwanaki shida sama da ƙasa da Allah maɗaukake faɗa a nan ya ce ya halicce cikin kwanaki shida yana nufin hadda abin da ke cikinsu baki da ya halicci sama ya halicci ƙasa da kuma abin da suke cikin ƙasan da abin da suke cikin saman ya halicce cikin kwanaki shida a saman ɗan kwanaki guda shida cikin malamai da yawa a akwai da suke nassantawa su ce waɗannan kwanaki shida suna farawa daga lahadi lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a sai ya zama kwanaki shida kenan sun kare haka da yawa daga cikin malamai suke fada to amma wasu malamai suna ganin cewa a lokacin da Allah maɗaukaki ya halitta sammai da kasai a cikin wannan kwanaki shida babu lahadi ba litinin ba talata babu laraba ma'ana ba a ma ayyana ranakun ba ballantana a ce a cikin waɗannan kwanakin ne amma sai suna cewa a'a ai shi da yake Allah maɗaukaki tun kafin a yi a san lahadi da litinin tun kafin a ayyana ranaku a ce lahadi litinin talata shi Allah maɗaukaki ya san cewa wannan lokaci kaza zai zama lahadi wannan lokaci kaza zai zama litinin wannan lokaci kaza zai zama talata kenan sai zama na cewa ala takdiri wato ana kaddarawa ala annahu alima alima annahu yawmal ahad Allah madaukaki ya san cewa ranar lahadi ne ya san litinin ci ya san talata ne amma tun kafin a halici yau lahadi ne litinin talata Allah madaukaki halicce su cikin kwanaki guda shida waɗannan kwanaki shida da Allah madaukaki ce halicce sama da ƙasa ya faɗe su a dunkule amma akwai wuraren da Allah madaukaki nuna cewa su waɗannan kwanakin an rarraba su ne akan waɗannan abubuwa da aka faɗa wala ayyinnakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayni وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائرين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابع وحفظة ذلك تقدير العزيز الأليم الله تعالى يشي كغيا موسو أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين شن ku كافر شيء kafirce wa Allah ne wanda dukkan ayin da kuma da takfuruna billahi khalaqa al-ardha fi yawmayn za ku kafir cewa Allah ne da ya halicci kasa fi yawmayn a cikin kwanaki biyu kenan a cikin kwanaki biyu Allah maɗaukaki ya halicci kasa gaba daya وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام abin da ke cikin ƙasa na tarkacenta gaba ɗaya Allah maɗaukake ce sai halice sa a cikin kwanaki biyu fi arba'ati ayyami fi tamami arba'ati ayyami in ka hada da kwanakin halittan kasa da kuma kwanakin abin da ke cikin kasa na duwar watsu da sauran abubuwan da suke bayan kasa domin ya ce wa ja'ala fiha rawasi min fuqiya wa baraka fiya wa qaddara fiha a, ya halici arrawasi ne manyan manyan duwatsu da Allah madaukake sun yasu kaman turki a duniya wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha Allah ta'ala ya halice dukkan wasu akwat jam'u qutin duk wani abin da za a iya daukan sa a matsayin abinci sawa'un dabbobi ne za su dauke shi a matsayin abinci ko mutane ne za su dauke shi a matsayin abinci ya halice waɗannan tarkace da ke cikin bayan ƙasa a cikin kwanaki biyu sai ya zama in ka hada da waɗancan kwanaki biyu sai zama kwana hudu ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا ضوءا أو كرها قالت أتنا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين su ma sama Allah madaukaki ya halice su a cikin kwanaki guda biyu in ka hada sai zaba kwanaki shida waɗannan kwanaki shidan da Allah madaukaki ya halici sama da ƙasa da abin da ke cikin su haka Allah madaukaki ya ga dama amma yana da ikon ya halice su a cikin mafi kankantan sa'an da dan adam zai iya sani amma yayi haka ne tadrijan ya halice su tadrijiyan li yu'allima al-ibad ya halice su ne wato da dan abin nan tadrij bi bi bayan bi bi bayan bi sannu sannu dan ya koya wa bayan da za su rayu kada su ce komai sai lokaci ɗaya za su gama shi a su bari yau da gobe jibi suna yin abu in san sashi a gaba za su kare shi amma ba don haka ba Allah ta'ala na da iko ya halice shi a cikin mafi kankantan sa'an da dan adam zai iya sani inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun shi Allah madaukakin ya ga damar abu kawai zai ce abin kasance ne sai ya kasance hatta wannan kalmar cewa kasance ya kasance da yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa ubangiji ta'ala ya faɗi haka ne saboda shine mafi mafi kankantan abin da ɗan adam zai iya fahimta a ce abu kasance sai kasance shi da mafi kankantar lokacin da adam zai iya fahimta amma Allah maɗaukaki na da ikon yin komai a lokacin da ya ga dama fa innahu fa'alul lima yurid wannan ya sa yahudawa suka ce to kenan Allah subhanahu wa ta'ala da yi kwana shi ne na halittan sama da ƙasa da abin da ke cikinsu? to ya gaji don haka rana ta asabar sai huta Allah maɗaukaki ya masa martani ubangiji ta'ala babu wani wato wata tawaya da take iya samun sa ita ku gajiya tawaya ce sai ce wala kar khalaqna as-samawati wal arda fi sittati ayamin wa ma masna bil lughub ubangi ta'ala ce mun halicci sama da kasa da abin da ke cikin su wa ba a cikin kwanaki shida wa ma masana min lughubin babu wata gajiya da ta shafe mun ji Allah ta'ala yarda da yahudu suka yi cewa ubangiji ta'ala ya huta ne ranar asabar shi yasa suka dauki ranar asabar ranar hutu ba a komai ranar asabar sai dai dai ibada kamar yadda yahudawa suka dauki ranar asabar haka kuma kristiyan suka dauki ranar lahadi a matsayin ranar su ta hutu da ba a aikin komai to amma su yahudawa sun allala sun jingina abin ne zuwa ga cewa ranar ce Allah subhanahu wataala ya huta ubangi ta'ala ya tsarkaka ga barin ya gaji ya gajiya balla tana ya huta wa wallazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma ubangiji ta'ala yace a lokacin da ya halicci sama da ƙasa a cikin kwanaki shidan nan wa kana arshu ya kawo shi da fi'il madin lidilalati ala anna al-arsha mawjudun qabla khalqi samawati wal ardi dan ya nuna maka cewa ita al'arshi dama tun kafin a halitta sama da ƙasa tana nan sai ya ce wa kana arshuhu alal ma al'arshin Allah dama tana nan alal ma akan ruwa kenan shi ma ruwan yana nan kafin a halitta sama da ƙasan akwai ruwa wanda kuma al'arshin Allah tana kansa al'arshi sukan ce sarirul mulki shine kujerar mulki to haka ai kalmar haka ta kenan a larabci to Allah subhanahu wataala ya ce yana da al'arshi ya faɗa cikin alkur'ani ba wuri ɗaya ba wuri ba ya ce yana da al'arshin sa to arshu hudun nan shine al'arshin da ake magana to ubangiji ta'ala ce al'arshin sa tana kan ruwa a lokacin da ya halarci sama da ƙasa yana daga cikin dalilan da yasa wasu malamai suka ce al'arshu shine Allah madaukake fara halitta akan alqalam domin malamai suna da tattaunawa tsakaninsu menene Allah madaukake fara halitta tsakanin abubuwa guda biyu da alƙalamu da al'arshi ma'abuta sunnar annabi sallallahu alaihi sallama duk maganganunsa a cikin waɗannan abu guda biyu ne ba sa faɗan na uku me Allah maɗaukaki ya fara halitta wanne ya gabatar akan wani shin alƙalami ya halitta kafin al'arshi ko al'arshi ya fara halitta kafin alƙalam su magabata ba sa tattaunawa akan me ya farkon halittar Allah ba sa tattaunawa akan wannan a'a su suna tattaunawa na tsakanin al'arshi da alƙalam wanne Allah maɗaukaki ya fara halitta wasu sai su ce alkalam ne lura da faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama awwala ma khalaqa Allahu alqalam fa qala lahu uktub fa qala madha aktub fa qala uktub bima huwa ka'inun ila yawm alqiyam annabi sallallahu alaihi wa sallama yace awwala ma khalaqa Allahu alqalam farkon lokacin da Allah ya halicci alkalami fa qala lahu uktub sai yace da shi rubuta me zan rubuta yace ka rubuta duk abin da zai faru ila yawm alqiyam fajara shikenan ya fara rubutu alkalami da umarnin wa da umarnin Allah subhanahu ta'ala fa'alu lima yurid da yace alkalami rubuta shikenan alkalami ya fara rubutu kamar yadda kai ya baka dama kake rubutu haka Allah madaukake ba dama alkalamin yake rubutu shi kadai ba tare da wani ya rike shi ba domin kai dan adam ne a cikin yan adam akwai waɗanda Allah madaukake bai bashi dama ya rubutun ba cikin yan adam ba kowa Allah madaukake bashi dama ya rubutu ba kai ya baka dama ka yi to haka yadda ya baka dama ka yi inda bai baka dama ba za ka yi ba haka ya bada dama wa alƙalamin nan ya yi rubutu domin daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa yadda da dukkan abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar ya inganta ta hanyar an ruwaito shi ta hanyar ingantacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallama to wajibi ne a miƙa wuya a karba kaucewa ne wata barkin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama na cewa hadisi ana musu dauki daddaya wanda kaga yayi daidai kai da sauranka yayi daidai da tunaninka ya yi daidai da kwakwalwarka shi kenan sai ka ɗauka ka imani da shi abinda kaga ya kaucewa tunaninka ya kaucewa hankalinka ya kaucewa fahimtarka ya kaucewa abinda kake gani ko ya kaucewa ra'ayinka sai ka ajiye shi ka ce kai ba za ka yi aiki da shi ba ka rinka yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama dauke da daya ka dauki wanda kaga dama ka ajiye wanda kaga dama kamar yadda Allah madaukake jarabo su da yawa a duniyar nan da muke ciki yau akai hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun zama abin wasa abin izgilanci Allah ya tsare mu to Allah ta'ala yace wa kana arshuhu 'ala al-ma al yana nan dama akan ruwa ya halitti sama da ƙasa da abin da ke cikin su cikin kwanaki shida kafin ya halitti sama da ƙasa da abin da ke cikin su dama al'arshin yana nan akan ruwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji ta'ala ya halitta sama da ƙasa nan ne dan ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala waye ya fi kyautata aiki daga cikin ku ashe sababin da yasa Allah madaukake kawo mu wannan duniya ya kawo mu ne jarrabawa dan ya gwada mu akan umarce umarce su zan bukon zan ba bai halice mu dan wasa ba amma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin Allah ta'ala ce wa ma halice sama da kasa da abin da ke tsakanin su la'ibina dan muna masu wasa ba a'a ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika zannul ladina kafaru fawailul lil ladina kafaru minan nar Allah ta'ala shi ba halitta sama da gasu da abin da ke tsakanin su batilan dan barna haka kawai ba a Allah madaukaki ya halitta sama da ƙasa da abin da ke tsakanin da manufa menene manufar shine jarrabawa ga bayi ya ga waye zai bi shi waye ba zai bi shi ba ubangiji yace liyabluwakum ayyukum ahsanu amala waye da fi kyautata aiki daga cikin ku bai ce ayyukum ayyukum aktsaru amalan ba domin mu gane cewa yawan aiki ba shi bane a'a kyautata aikin ake bukata idan ka yi aiki mai yawa amma bai zama kyautatacce ba to ka yi aikin baban giwa za ka samu dada gun Allah subhanahu wa ta'ala ba wasu daga cikin malamai kamar fadai ibn iyam a gargashin irin waɗannan ayoyin yana cewa shi aiki da kake ganinsa ba a taɓa karɓansa sai ya zama muhsin idza ahsanta al'amal in ka kyautata aiki lokacin yake zama karbabbe yaya ne ne kyautata aiki yace shi ai kyautata aiki shine kai saboda Allah ya zama na cewa saboda Allah kai duk abin da ka sin nau'in ibada kana yin sa in ba dan Allah kake ba za ka samu lada kun yanda tafsirin alqur'ani da muke gabatarwa da ni da mai jan baki na duka in ba mu yi dan Allah ba ba za mu samu lada kun Allah madaukaki ba bayan kayi dan Allah sai kuma a kan koyarwar mandan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan baka yi a kan karantarwar mandan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za ka samu lada ba shi yasa ta ala ce kuma ayyukum ahsanu amala bai ce aksaru amalan ba wannan zai nuna ba tarin aiki ake nema ba daidai ya zama da cewa ka dace da daidai wannan zai karantar da mu wato batan masu ruduwa da cewa sun yi aiki da yawa akwai masu ganin cewa su saboda aikin su yi yawa inda ya kamata masu bar sallah saboda sun daɗe suna bautawa Allah sun yi da yawa sun yi ta la ilaha illallah sun yi ta istighfari sun yi ta salatin annabi yayi yawa wai gara ma su rika hadawa da sabo saboda yanzu istighfarin da suka yi da yawa in ba su yi aikin sabon Allah ba to istighfarin me zai ci karshe ya koma yana cin kansa da kansa ya cinye musu aikin su da yawa akwai waɗanda suka bata ta wannan hanyar ganin cewa su sun yi aiki da yawa Allah sarki baka sani ba dan uwana idan har kai kana ganin cewa kayi wani aiki a duniyan nan in an kwatanta wannan aikin da kayi da ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukaki ya maka ɗari ko guda ɗaya daga cikin baka biya ba da wannan aikin naka dai fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wannan ni'imomin Allah ba ɗari bane gare ka in ka ce za ka kirga su ba za ka iyakance su ba amma ka kaddara a cikin nemomin da ya maka ɗari ne a raba su kashi ɗari ni'imar da ya maka a raba ta kashi ɗari a ce kashi ɗaya daga cikin dukkan aikin da kai ba za ka iya biyan Allah subhanahu wa ta'ala ba ban yi tsammanin akwai wani aiki da za ka iya biyan ni'imar gani da Allah maɗaukake maka ba ban yi tsammanin akwai wani aiki da za ka iya biyan Allah ni'imar ji da ya maka ba domin in da za ka kwatanta ka samu mutumin da Allah maɗaukake jarrabe shi da rashin gani ka ce za ka ba shi, ka ce masa zai bai gani za a shi gani amma wani irin aiki zai baka ka ji irin labarin abin da zai gaya maka ka ji irin alwashin da zai ci irin hidimar da zai maka akan wannan abu za ka gane cewa ba za ka iya biyan Allah subhanahu ta'ala ko da misalin kwaya zarra cikin neman da ya maka ba to kaga asali ma ba yawan aikin ake nema ba a'a ana neman akhlasuhu wa aswabuhu kuma yadda fudayl ibn iyad yake fada akhlasuhu ana neman wanda aka saboda Allah ne aswabuhu wanda ya dace da sunna liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal in qulta Allah ta'ala ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inda zaka ce da su innakum mab'uthuna min ba'dil mauti za a tashe ku bayan kun mutu la yaqulanna alladhina kafaru waɗanda suka kafurce wa Allah maɗaukaki za su ce in hada illa sihrun mubin wannan ba wani abu bane da aka zo da shi face sihiri ne wanda yake bayyananne alqurra makaranta sun karanta wannan ayar da in haza illa sihrun mubin shine jumhurul qurra aka suke karanta sai da al-imam hamza da al-imam kisai suna karantawa la yaqulanna na kafaru in haza illa sahirun mubin kafirai za su rinka cewa ai shi wannan annabi wannan mutumin tunda su ba za su ce masa annabi ba su ce wannan ba kowa ba ne illa fahirun face masihirci ne mubin kuma yin nan sihiri sai ya zama in hada illa sihir mubin yana komawa zuwa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi in hada illa sahirun mubin yana komawa zuwa ga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama su waɗanda a waccan kira'a yana nuna cewa suna cewa abinda manzon Allah ya zo da shi sihiri ne a waccan kira'ar kuma yana nuna cewa shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai sihiri ne kuma wadihi ne zai zama cewa ayar bangaren wato kira'a ɗayan tana taimakon ɗayar domin duk lokacin da aka ce mai sihiri ne to ai ana hukunta cewa abin da ya zo da shi sihiri ne kenan in aka ce abin da ka zo da shi sihiri ne wani yana nuna kenan kai me kai mai sihiri ne da haka kowane bangare na kira'ar yana taimakon ɗaya wajen fitowa da amanarsa wato dai kafirai idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su za a tashe ku bayan kun mutu suna jingina zuwa ga wannan maganar da annabi sallallahu alaihi sallama yake faɗa ita kanta maganar yadda da ita sai dai an sihirce ka ne wai in ba sihirce ka aka yi ba yaya za a yi ka yadda da cewa in bayan ka mutu za a tashe ka kenan yana daga cikin abin da ƙuraishawa da kafiran lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yasa suka bujire wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda suna ganin ya saba wa hankalinsu a ce mutum ya mutu kuma a tashe shi za'amal ladina kafaru allan yub'athu qul bala وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير كافر haka suke fada su ce lan yub'athu sam sam ba za a tashi su ba Allah ya ce kul bala kace da su ba haka bane yanda suka fada wa rabbi latub'athunna na rantsa da ubangiji na za a tashe su thumma latunabba'unna bima amiltum kuma za a ba labarin abin da suka aikata wa Allah yasir wannan abu mai a wajen Allah subhanahu Tashinsu tashin su bayan sun mutu ai abu ne wanda yake mai sauki in dai har kirkiran su bai gagare shi ba to bayan sun mutu kuma ya tashe shi ba zai gagare su ba Allahu alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah ta'ala yace shi Allah madaukake shi far tare halitta thumma yu'iduhu kuma sai zai dawo da ita bayan ta mutu wa huwa ahonu alaihi inda a ce kwatantawa za a yi da girman aikin da wahalar aikin a wajen aiki a wajen dan adam da sai a ce huwa ahonu alaihi shine mai yafi sauki a wajensa amma Allah subhanahu wataala duka masu sauki ne a wajensa halittan dan adam baya nan mai sauki ne a wajensa haka nan kuma dawo da shi bayan ya mutu ma mai sauki ne a wajensa amma su suna ganin cewa abu ne mai wahala wannan kuma zai nuna maka hadarin wato ka rika ganin cewa kai duk abin da ya saba wa ka za ka yi raddinsa kenan asalin abin da ƙorin shawa suka kare ta annabi da shi shine sun ga ya saba wa su bayan mutum ya mutu za a tashe shi suka kare ta annabi kaga kenan waɗanda yau suka ɗauki nassosin shari'ar musulunci suka ɗauke su abin gwadawa da hankali su ma sun faɗa cikin abin da ƙorin suka faɗa ciki ya zama na cewa in wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallama duk sharadin inganci ya cika amma tunda ya saba hankalinsa zaka raddin sa ka mayar da shi baka yarda da shi ba to ka bi hanyar da Qurayshawa suka bi suka karanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin su ba abin da suka lura kawai ya saba wa su a tashi mutum bayan ya mutu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin bayi masu riko da littafin sa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ubangiji ta'ala ya albarkace mu a cikin wannan wata albarkar da ake samu da alkhairin da ake samu da arzikin da ake samu a cikin wata ramadana Allah ka samu yana da rabo na wannan shekara ya Allah ta'ala dukkan wani sari da yake samun mutum a cikin wannan wata mai albarka ya Allah madaukaki ka tsare mu ya Allah ka zaunar da jihar mu lafiya ka zaunar da kasar mu lafiya ya Allah wannan annoba da ake fama da ita a duniya Allah madaukaki ka yaye mata ya Allah madaukaki ka yaye mana ya Allah madaukaki ka sa zama kafara ga waɗanda suka kamu da ita ya Allah madaukaki waɗanda suka mutu a cikin ta ya Allah madaukaki ka sa sun yi kyakkyawan karshe ya Allah maɗaukaki waɗanda kuma ta zama musu jarrabawa har yanzu ba kowa da ba su kamu da ita ba irin irin sauran al'umma kenan da suka shiga cikin cikin dimuwa da damuwa ya Allah maɗaukaki ka sa ta zama kafara su ma gare su kuma Allah maɗaukaki ka yaye mana kasar kafirai ya Allah maɗaukaki ka sa ta zama wato izina da darasi gare su domin su gane girman Allah maɗaukaki su yadda da shi su yi imani da zaɓen da ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi za mu dakata ana abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah maɗaukaki ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh